yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda a yau muna uku ga watan rajab hijira 1435 wanda ya zo daidai da biyu ga watan biyar miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi muktasar shama'il muhammadiyya wannan shine darasinmu na talatin da nawa da biyar ko da 35 a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna cikin babu ma ja a fi ibadati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana kan ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta wasu hadisai a cikin wannan babi a satin da ya gabata wanda akwai hadisin da muka karanta na Zaid ibn Khalid al-Juhani wanda yake cewa la'ar muqanna salatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam zan lura zan kula da sallah annabi sallallahu alaihi sallam ya ce fatawassattu atabatahu sai nake shingida a kofar ɗakin shi au fustatahu ko kofar khaymasa muka ce wasu malamai sirrin jayar da magana khaima suka ce domin ba zai yi a ce sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ya je gidan manzon Allah inda yake tare da iyalan shi ba ya zama yake shingida kofar daki kuma yana kallon abin da manzon Allah yake gudanarwa a cikin daki da daddare ta yadda har manzon Allah zai tashi sallah ya gani sai wasu malamai suka ce fustatahu shine abin da ya bi fiye da atabatahu suka kira abin da khaima cewa to ya nuna ba a gida bane da haka manzan Allah ya kafa khaima shi kuma ya je bakin khaimar ya kwanta dan ya gaya manzan Allah zai ibada da daddare wani dan uwa ya kawo maganar cewa hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi tafiya ba na filfilin da yake yi sai rakatayil fajiri sai sallar witiri ko kuma in ce rakatayil fajiri kamar yadda hadisi ya nuna to idan sun ce a khaima ne to in a halin tafiya ne kamar ya zami da waccan riwaya din to wancan dai bayani da malamai suke haka suka faɗa kuma babu shakka abinda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana halin tafiya na yakan dakatar da su musamman irin wannan na na dare abinda manzon Allah ya fi kiyayewa raka'atayn fajiri da kuma ko sallar witiri waɗannan su ne manzan Allah yake kula da su yayin da ya tafiya to za ta yi waccan khaima ɗin ta yi ba a halin tafiya ba ko a wani yanayi makamancin haka ta yi abinda malaman suke nibi wallahu ta'ala a'lam amma dai ban ga wani bayani da ya fito da abin fili ya warware wannan iskali ba ko wannan bayani da aka yi mun karanta hadisin mana ƙarshe a rana ita yau hadisin na na aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin min alquran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da daddare bi ayatin da aya daya min alqurani a cikin alqurani lailatan cikin dare yana ta maimaita ta wannan hadisi wasu malamai suka ce idan manzan Allah ya tashi yin sallah din da ya faru a raka'a manzan Allah ya karanta wannan ayar in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk haka yayi ruku'u da ya dago daga ruku'u yayi sujjada da ya dago da sujjada ya tashi raka'a ta biyu ma ya maimaita wannan aya suka ce haka manzon Allah ya har yi sallar gaba daya sai zama a kowace raka'a iya ayar kaɗai yake karantawa shine ma'anar qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ayatin min alqur'ani laylatan wasu kuma malamai suka ce a'a a raka'a ɗaya ɗin manzo Allah yana ta maimaita ayar ne yana ta karantawa ya sake maimaitawa ya sake maimaitawa da a raka'a daya domin abin da ayat ta kunsa na jan hankali da kuma abubuwan da suke cikin ta na ma'anoni haka wasu malamai suka fassara wannan hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maimaita ayar yake yi a raka'a daya gurgudan wani lokaci sannan idan ya sake dagowa zai ci gaba da maimaita ta ta maimaita ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta yi sai mala ce ana abdullah an karbo daga abdullah qala yace sallaitu laylatan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah cikin wani dare tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falam yazal iman manzon Allah bai gushe ba a tsaye hatta hamamtu bi amri su'in har sai da ne niyyar in yi mummunan abu wani lamari mummuna ila da aka tambaye shi aka ce da shi wa ma hamamta bihi mai kai niyyar ka aikata qala yace hamamtu an na nayi nufin in je in zauna wa ada an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in kyale annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma yana gwada mana yadda manzon Allah yake tsayuwa cikin dare hadisin ya zo daga abdullah idan aka yi tilaki aka ce abdullah ba faɗi sunan uba ba to ana nufin abdullahi bin mas'ud a sabon manzan Allah akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin amru bin Al-As akwai abdullahi bin mas'ud akwai abdullahi bin zubair waɗannan sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda waɗannan guda hudu na farko abdullahi bin abbas abdullahi bin umar abdullahi ibn amr bin al-as abdullahi bin mas'ud su ake kira al-abadila to idan an ce ana abdullahi ba a gaya maka wannan abdullahin ba zai iya zama abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas abdullahi dan umar to malamai suka ce an yi itilaki mafi yawanci in dai ka ji an yi shiru to abdullahi dan mas'ud ne wani sa'in kuma kana iya ganewa ta hanyar almajirai domin akwai almajiran da sun shahara da wani yanzu yawanci misali abdullahi bin abbas daga a cikin yawancin almajiransa akwai irin su mujahid manya-manya almajiran shi kenan irin sa'id ibn jubair to da kaga qala sa'id ibn jubair sa'altu abdullahi na tambaye abdullahi da ka gani ka san abdullahi bin abbas ake nabi kamar abdullahi bin mas'ud irin shahararrun almajiransa akwai irin su alqama wanda da kaga alqama yace qala abdullah to ka san abdullahi dan mas'ud ake nabi ana abdullahi dan mas'ud yace sallaitu laylatan nayi sallah cikin wani dare ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya zo ya bi manzan Allah sallah falama ya zalƙa iman manzan Allah bai gushe ba a tsaye yana ta karatu yana ta karatu yana ta karatu hatta hamamtu bi amri su'in ko ga ce hatta hamamtu bi amri sau'in bi fathi sini ko bi dhammi sin ko ka ce su'in ko sau'in har sai da ne niyyar in yi wani mummunan aiki sai almajirai suka tambaye shi me kai nufin ka yi wa ma hamam ta bihi me kai nufin ka aikata qala sai ce hamamtu an aqau aquda nayi nufin in zauna wa ada an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama in kyala annabi sallallahu alaihi wasallam anan suka ce zai iya daukan ma'ana biyu hamamtu an aqau aquda nayi nufin in zauna in yanke sallar in koma in zauna kurin in kalli zan Allah dan ba zan iya bin sallah ba tayi mun tsawo wai suka ce a'a yana nufin hamamtu ana aqauda nayi nufin in zauna in karasa sallata in bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da haka yana da ma'ana guda biyu ko dai ya zauna ya fita daga sallar gaba daya suka ce ai ya halatta nafila ka yanke ta yadda abin da aka fi so ka cika in ka bara nafila ya halatta ka yanke ta amma abin da aka fi so ka cika da haka da ya yanke babu laifi din wasu ka ce abin da ake nubi ya yi nufin ya zauna idan ya zauna ya ƙarasa sallar shi a zaune ya bar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya tashi saboda yadda manzan Allah ya tsawaita cikin wannan hadisi akwai fa'idoji da yawa ibnu abdul barri cikin littafin sa'ad tamhid sharhin muwatta juz'i na takwas shabi na ɗari da da uku. yace fi hadal hadith ma kana alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min as-sabri ala ala salati bil layl cikin wannan hadisi akwai abin da zamu fahimta da yadda manzon Allah yake da hakuri wajen yin sallah da daddare tun daga Abdullahi dan Mas'ud kun ga bai kai manzon Allah shekaru ba amma yadda manzon Allah ya jure ya tsaya shi yana nema ya gaza sai nuna ashe manzon Allah dadewa yake yana juriya wajen sallar dare wa fihi ibahatu salatin nafilati jalisa na shiga wani hadisi daban kenan sai ce kuma hadisi da zamu karanta na gaba kenan alhabiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala yace fil hadisi dalilun ala tsiyarin nabi sallallahu alaihi wasallama tatwila salatin layli cikin wannan hadisi akwai abin da yake gwada manzan Allah yana zaɓar tsawaita sallar dare in ba kuma ba karatun da ya gabata na gaya mana malamai sun yi saɓani cewa a sallar dare yawaita ruku'u da sujada ya fi ko kuma tsayuwar ta fi tsawo wani ya fi so muka ce tsayuwa to wasu ce irin wannan hadisi ne yana gwada haka yadda akwai malamai da suka ce yawaita ruku'u da sujada din shi ya fi amma wani hadisi ya nuna sallar da ta fi falala ita ce wadda zama an daɗe a tsaye wa hadis a cikin hadisin in ji alhabis ibn hajar za mu fahimci anna mukhalafata al-imami fi af'alihi ma'adudatun fil amali sayyi saba wa liman cikin ayyukansa da yake yi ana kirga wannan abu cikin mummunan aiki kun ga anan abdullahi dan mas'ud ce na ni in yi mummunan aiki menene mummunan aikin ya kai abdullahi dan mas'ud ce in bar manzon Allah kun ga saba liman kenan ko ashe abin da wasu mutane suke yi a sallah liman ya dago daga sujjada ga mutum ya ki dagowa wani ma ya ka dauka kamar ko mutuwa yi mutum liman ya dago ba amma shi ya ki dagowa sai ga liman ya kusa gama tayya shi yana sujjada ko ga liman ya miƙe ya tafi raka'a ta uku shi yana zaune bai taso ba wasu na yin wannan suna ganin kamar yin haka nuna gwaninta ne to ba daidai bane abinda manzo Allah ya ce inna ma ila al-imam li yutamma bihi fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u da yayi kai da yayi kai kada liman yayi kai kuma kana tsiye ruku'u kai kana tsiye ya da sujjada kana tsiye ya dago daga sujjada kana sujada. wannan ba daidai bane shine abinda al-hafiz yake ga mana anan fil hadisi anna mukhalafatal imami fi af'alihi ma'dudatun fil amali sayyi ana lissafa cikin abu wanda yake mara kyau shi sa abdullahi dan mas'ud yace hamamtu bi amri su'il sannan a cikin hadisin akwai abin da ke nuna mana halaccin tambaya ga abin da ba gane ba kun ga anan abdullahi dan mas'ud cayi nayi nufin in yi mummunan aiki sahabban shi almajiran shi ba su gane me yake nufi ba sai suka ce wa ma hamamta bihi me kai niyyar ka aikata ashe ya nuna halaccin kai tambayar abinda da ba gane ba ya halatta ka nemi ilimi kan abin da ba gane ba wa qala an-nawawi imam an-nawawi cikin sharhu sahihi muslim da yazo sharhin wannan hadisi yake cewa cikin hadisin fihi annahu yanbaghi al-adab ma al-a'immati wal kibar yace a cikin hadisin zamu fahimci cewa ana so mutum ya zama mai ladabi tare da shugabanni da kuma manya Abdullahi dan Mas'ud ya lissafa cewa ya bar manzan Allah ya koma ya zauna manzan Allah yana sallah ya lissafa cikin mummunan aiki ashe ana so in kana tare da manya zama kana da ladabi in kana tare da jagororin ka zama kana da ladabi kada ka dinga yi musu abin da yake sabanin na ladabi domin Abdullahi dan mas'udi yana ganin ya zauna manzan Allah yana sallah wannan ba ba ba ladabi bane wa Allah yukhalafu sannan hadisi yana gwada mana kada a saba wa manya kada a saba wa shugabanni bi fi'ilin da yin wani aiki wala qaulin ko wajen wata magana da suka ce a faɗa ko suka ce a aikata malam yakun haraman matuka abin ba haramun bane kun ga anan manzo Allah da ya tsawaita sallah ba haramun bane ma'ana abin shi a cikin wannan to amma dai da haka Abdullahi dan Abba Abdullahi dan Mas'ud ya kasa bari to shi yasa da shugaba in ba haram bane in dai ya halatta wannan abu to ana so kada ka saba masa kai hakuri ka bi cikin wannan abu sai dai abin haramun ne to la ta'ata fi ma'siyatil khaliq la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq in abu haramun ne to ba yin da'a a ciki da haka dai wannan hadisi yana nuna mana irin yadda manzon Allah yake sallar dare an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli jalisan ya kasance yana yin sallah a zaune fa yaqra'u sai yayi karatu wa huwa jalis yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 ayatan kama? fa idza idan ya rage min qira'atihi daga karatun manzon Allah da zai yi a cikin wannan raka'ar qadru ma yakunu 30 aw 40 gurgudan aya 30 ko 40 mana ya rage saura aya 30 ko 40 yayi ruku'u ba sai manzon Allah ya miƙe fa qara'a sai ya karanta yayi karatu wa huwa qa'im yana tsaye summa raka'a wa sajada sannan yayi ruku'u yayi sujjada ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك sannan a raka ta biyu ma sai yi kwatankwacin haka ma'ana sai ya koma ya zauna sai ya ɗauko karatu tiryan tiryan sai ya kai gurin da yake ganin aya talatin ko arba'in ya ruku'u sai ya miƙe idan ya miƙe sai ya ƙarasa karanta waɗannan ayoyi a tsaye sai ya ruku'u sai ya sujada kun ga anan kenan an yi rabin sallah a zaune an yi rabin ta a tsaye sallan nafila kenan wannan hadisi da muka karanta na Aisha Allah ya kara mata yarda Shi ne wanda Ibn abdulbar yake sharhi a juz'i na takwas da na faɗa shafi na 193 a bugun da yake guri na bugun darin ma'arifa saboda a tamhid bugu bugu ne wani bugun ya fi wani yawa to karkashin wannan hadisi ya ce a cikin hadisin akwai abin da yake nuna mana yadda manzo Allah yake haƙuri wajen sallar dare wa fihi ibahatu salat wa fihi ibahatu salatin jalisa sannan hadisi yana gwada mana halaccin kai sallar nafila a zaune a sallar farilla dole ne ka tsaya a tsaye in dai kana da iko salli qa'iman manzo Allah ya yi sallah a tsaye fa in lam tastati in ba za ka iya fa qa'idan kai a zaune amma a sallar nafila ya halatta ka yi ta a zaune ko da lafiya ka kalau babu wani abu dan ka yi ta a zaune to wannan hadisi yana gwada mana haka wannan ibnu ibnu abdul bar yace wa huwa amrun mujtama'un alaihi la khilafa fihi abu ne da an yi jima'i akan halaccin yin nafila a zaune ya halatta kenan an zo yin tahajjudi sai aka dade a tsaye na gaba zan iya juriya ba in zauna in ni ma ne ko na san inda ake karantawa na bayyanci cewa yanzu liman ya kusa ruku saura aya goma sai in miƙe ya karasa aya goma da ni a tsaye sai ayi ruku'u da ni ayi sujjada da ni an dago in sake zama ya halatta babu laifi idan zaka iya yin haka to yaya bambancin lada shin akwai bambancin lada tsakanin wanda yayi a tsaye da wanda yayi a zaune wasu malami suka ce shi dangane da manzon Allah babu bambanci in yayi a tsaye in yayi a zaune duk ɗaya ne din ladan cikakke Allah zai bashi amma ni da kai akwai bambanci wanda ya a tsaye har a zama bai zauna baladan shi ya fi cika akan wanda ya a zaune amma in sallar farilla ce sai zama mutum ba zai iya tsayewa ba misali gurgu ne tsabar shi ɗaya in ya tsaya zai wahala zai iya tsirewa ya faɗi sai ya zauna ya a zaune kai kuma lafiya ka kalau kai a tsaye ladan ku daidai ko kuma bai da lafiya ne ba zai iya tsayewa ba sai a zaune kai kai a tsela dan ku daidai tunda shi ma ya yi ne gwargwadon yadda aka umarce shi dan nan, tsayuwar ta sare kan shi babu komai kan shi shi sa akwai wani a bayani da shek Albani a cikin sibar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam musamman ta tsakiyar kun san sibar salatin nabi kala uku ne sibar salatin nabi ta Albani kala uku ce akwai wadda ta fi shahara wadda aka fi karantawa a majalisai wadda za ta yi girman wannan littafi da yake hannunmu wannan ita ce ta tsakiyar akwai talhisi na wannan wanda ya daɗa rere shi sunan talhisu sibar salatin nabi shi kuma bai kai wannan yawa ba sannan akwai babban sibar salatin nabi wanda mujalladi uku ne eh, shi ne asali an kawo shi a kasuwar kurmi aka dinga sai da shi asali mujalladi uku ne shi kamar bayan hadisan da takhariji da kuma sharhi to a cikin na tsakiyar wanda shi muka fi karantawa za ga da yazo yana maganar sallah a tsaye shak albani sai ya ce kai ya kawo hadisin abdullahi bin amr in ban manta ba da manzo Allah ya ce salli qa'iman ko hadisin amr bin al-as da manzo Allah ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin sai shan albani ce abinda ake shi shine mara lafiya kuma yana da rabin ladan wanda ya yatsi to wannan kalma yana da rabin lada ba ta hawa kan mara lafiya mara lafiya in yi sallah a zaune saboda haka zai iya yi to ladan cikakke Allah zai ba shi amma in na bila ce sai wani ya yatsi wani a zaune to na tsin ya fi lada ah. wannan shine abinda ya kamata mu gane wannan hadisi har wa yau kamar yadda ibn abdulbar yake faɗa wa fihi raddun ala man aba an yakuna al-musalli yusalli nafila ba'daha jalisan wa ba'daha qa'iman hadisin yana martani ga waɗanda suke cewa baya halatta a sallar nafila ka hada tsakanin tsayuwa da zama to wannan hadisi ya nuna zaka iya hadawa labi a zaune labi a tsaye ana a cikin hadisin na Aisha ce fa idza baqiya min qira'atihi idan ya rage gwargwadon karatun manzon Allah qadru ma yakunu 30 gwargwadon abin da zai kasance aya 30 au 40 ko 40 aya ma'ana aya 30 ko 40 kama sai tashi anan malamai suka ce na Aisha ta yi kintace ne domin ai ba za ta san me manzon Allah zai karanta bare ta iya haddade adadin ayoyin sai dai takin ta ta cewa idan ya miƙe din nan baya wuce aya arba'in zuwa talatin cikin abin da yake karantawa don haka ta yi wannan bayani an abdullahi bin shaqiq an karɓo daga abdullahi bin shaqiq kala ya ce sa'altu aisha ta radiyallahu anha na tambaye na na aisha allah ya ƙara mata yarda an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dangane da sallan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama an tatawwihi dangane da sallar nafilar shi wa qala sai ce kana yusalli laylan tawilan qa'iman yana yin sallatar dare tawilan dogo qa'iman yana tsiye kana yusalli laylan abwan tawilan dinnan hal ne na fa'ilin yusalli ba yadda na fassara da farko ba kun ga na ce yana sallatar dare dogo wannan ba ita ce fassara ba wannan kuskure ne kana yusalli ya kazance yana yin sallah lailan da daddare tsawilan ita sallar doguwa qa'iman a sai zama tsawilan din hal ne na ma'ana fa'idin da yake cikin yusalli ma'ana manzo Allah yana yin sallah doguwa qa'iman a tsaye lailan da daddare wa lailan tsawilan qa'idan sannan ya sallace sallah doguwa a cikin dare qa'idan a zaune ma'ana yi wata a tsaye wata a zaune fa idza qara'a idan yayi karatu wa huwa qa'imun yana tsaye raka'a wa sajada wa huwa qa'imun sai ruku'u da sujada da halin yana tsayin ma'ana ba zai ruku'u bane a zaune ba zai sujada bane a zaune yana miƙewa sai ruku'u kamar yadda muka sani sai sujada kamar yadda muka sani wa idza qara'a wa huwa jalisun in ko yayi karatun yana zaune ma'ana sallar a zaune yayi karatu raka'a wa sajada wa huwa jalisun sai ya ruku'u ya yi sujjada wa huwa jalisun duka yana zaune wannan hadisi in muka kalle shi a zahiri yana saba wancan hadisi da muka karanta na baya ko ba gani sabanin ba na baya ta ce idan ya yi karatu ya rage aya arba'in ko talatin sai ya miƙe sai ya karanta su sannan sai ya ruku'u ya sujjada amma narwa ta ce idan ya yi karatu a zaune to sai ya ruku'u da sujjada yana zaune kun ga ya nuna kamar baya miƙewa kenan an gane bambancin su ko sai wasu malamai suka ce waccan siba ce daban wannan siba ce daban ma'ana duka manzo Allah yana yin biyu wani sa'in ya kan yi karatu a zaune sai ya rage aya talatin ko arba'in sai ya miƙe sai ya karanta su a tsaye sai ya ruku'u sai ya sujjada kamar yadda muka sani sannan raka ta biyu ma sai ya sake karatu a zaune in ya rage aya talatin ko arba'in sai ya miƙe sai sujjada ya ruku kamar yadda muka sani wannan kuma siba ta biyun idan ya tashi yin sallar zai fara yin sallah a zaune in yi karatu mai yawa a zaune in zai ruku ma yana zaune zai yi ruku daga nan kuma ya tafi sujjada baya miƙe a kwata-kwata idan yi wannan wani sa'in kuma ya tashi wata raka'ar ko wasu rako'in kuma sai ya miƙe ya a tsaye ya karatu dogo a tsaye ya yi ruku ya yi sujada, da haka manzo Allah yana yin watan sai ba yana yin wannan kowanne manzan Allah yana yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda yana gwada mana ya halatta ka shiga nafila ta dare ka shiga yin sallar nafila a tsaye ka kare ta a zaune ya halatta ka fara ta a zaune ka kare ta a tsaye duk da wasu malamai suna ganin cewa idan ka fara ta tsaye to dole ka kare ta tsaye amma in ka fara ta a zaune ya halatta ka kare ta a tsi amma in ka a tsi to ka da kare ta a zaune to amma wannan hadisi yana martani kan wannan fahimta din da ra'ayin kamar yadda muka ji daga ibn abdul barri ana hafsa ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat an karbo daga hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi subhatihi tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallah fi subhatihi a cikin sallan nafilarsa subha anan ana nufin nafila qa'idan yana sallah a zaune wa ya ƙara'u sura yana karanta sura wa ha ya rera ta tartili shine karatu daki daki hatta ta kuna atwala min atwala ha har ta bi tsawon sura da ta bi ta tsawo har ma na da manza Allah ke karatun daki daki sai ka ji tsawon ma ya bi surar da kasan ta bi ta tsawo bari mana misali yadda zamu gane ka ɗauki suratu wa shamsi wa duhaha sai ka ga ba za ka haɗa tsawonta misali da tsoronin da suke gajeru kamar ta ba in ka ɗauki akwai tsoronin da ba su kai yawan ayoyi ba za ga misali alam na sharah laka ka ga wa shamsi ta bi tsawo ai ayoyinta sun bi yawa to manzo Allah in ya karanta alam na shara saboda yadda zai karatun daki daki sai ga alam na shara din kamar ma ta fi wa shamsi tsawo an gane abin da ake nufi ma'ana shine hatta takuna aqwala har ita surar da manzan Allah zai karanta min aqwala minha ta bi ma wadda ta bi ta tsawo tsawo saboda yadda manzan Allah yake karatu daki daki daki haka manzan Allah yake karatun shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ku duba a cikin wannan babin ibadan manzan Allah ta cikin gida ta sallar dare yadda ga matan shi ake samu musamman Nana Aisha saboda wani abu ne da ya shafi rayuwar cikin gida duk wanda zai haka to ta abdullahi dan abbas sai da ya shiga gidan ya iya gani to mata yan manzo Allah su suke haka to mana abin da yake yi a cikin gida ko kuma ya zama an tambayi matan annabi din suka ba da amsa sai kuma ko da za a iya samu daga wasu sahabbai su ma in ka bibiya za ka taran kuma manzo Allah ne suka ba su labari an karɓo daga Aisha ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lam yamut bai bar duniya ba ma'ana manzo Allah bai yi wafati ba hatta kana aksara salatihi wa huwa jalisun har sai da zama bi yawancin sallar sai yana yi ne a zaune aksara salatihi ana nufin sallar nafila banda farilla yawancin sallar nafila yana yi wa huwa jalisun yana zaune saboda girma ya zo mai manzo Allah ya bar duniya yana da shekara uku da haka lokacin da manzan Allah shekaru suka tafi kuma ka san irin wani sa'in mutum yakan tsuba saboda irin nauyin da yake kan shi sai ga ɗan shekara 60 ya bi ɗan shekara 70 tsuba ya bi ɗan shekara 75 tsuba, kila saboda irin nauyin da yake kan shi da manzan Allah yana ɗauke da hammud da'awa kuma mun karanta ai tsoratu hud kamar yadda muka karanta ta sanya shi ayi furfura saboda Allah ce fastaqim kama umirta irin wannan umarni da aka bayo manzon Allah irin abubuwan da sura ta kunsa sai zama manzon Allah ya burbura to da haka ba mamaki dan Nana Aisha ce mabi yawanci gabanin ya bar duniya yana sallah a zaune saboda irin yadda nauyin da manzon Allah yake dauke da shi na al'umma an ibn umar radiyallahu anhuma yanzu mun gama abin da ya shafi ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin gida kuma da daddare to yanzu a dawo kuma da rana malaman hadisi kenan sai ya ce daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi umar qala yace sallaitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama anan ma'a ba ana nufin ya bi shi ba sun yi jam'i ma anan kamar manzon allah yana yi shi ma yana yi kamar yanzu an gama sallah anan ka tashi kana nafila sai ni ma na tsaya ina yin nabila da na gama na fita da ya gama ga aka ce kaga wane ka ce kwarai yanzu muke nabila tare da shi kaga tare din ai ba ana nabi kun yi jam'i ba kana yi yana yi to shine ma din anan duk da sallar dare kun ga ana iya yin jam'i to amma sallah irin wannan nafila ta rana gabanin azahar bayan azahar gabanin la'asar bayan magariba musamman wannan na rana ba a samu cewa gashi manzan Allah ya jam'i da mutane ba to yace yi sallah tare da manzan Allah raka'atai ne raka'a bi qabla zuhri gabanin azhar wa raka'atai ne ba'da da raka'o'i bi bayan ta mana manzan Allah da ya zo masallaci gabanin yi sallah azhar sai raka'a biyu bayan an gama azhar sai nafila raka'a biyu wa raka'atai ne ba'da al-maghrib bi baiti da raka'o'i guda biyu bayan magariba amma fi baiti a gida manzan Allah sai ya shiga gidan sai ya raka'a biyu wa ne ba da ishai da rakoyi bi bayan sallar isha fi baitihi a cikin gidan shi sallah bayan magariba da bayan isha manzan Allah yana yi a gida shi sa wasu daga cikin magabata suka ce yin a gidan shi ya bi waɗannan salloli bayan magariba da bayan isha suka ce da rana yawanci manzan Allah yana hulɗa da mutane shi za in ya gama sai ya nafila ma a nan cikin masallaci saboda yana tare da mutane amma yawanci da daddare manzo Allah yakan shiga gida ne mun ji cewa ai kana yana mu awwalan layli farkon dare manzo Allah yake bacci ba irin mu baka ga wani yaji ya zauna majalisa da daddare kullum ba zai shiga gidan shi ba sai 11 11 da rabi 12 kullum yana waje yana hira to manzo Allah shi da yi sallar isha gida yake shiga wata ran ai hira da iyali wata ran kuma manzo Allah ya kwanta ya bacci duk da ma manzo Allah ya fi yin bacci din sai iya tashi hadisi ya gwada manzo Allah ya yi hira da iyali can karshen dare na Aisha ce idan yayi nafila raka'a biyu in iyalan shi idan su biye hira da su in ba idan su biye ba manzo Allah ya dauke shi gida hannun daman shi to da haka idan mutum da ya karanta wannan zama da mutum zai a bakin titi wanda kuma babu dalili in akwai dalili makaranta karatu tattaunawa abin da ya shafi al'umma warware wata matsala wannan duk babu laifi amma ka kullum kullum mutum ya zama ka'idar shi ba zai shiga gida ba sai sha ɗaya sha ɗaya da rabi sha biyu wannan ba haka ya kamata mutum yi ba ba haka ya kamata mutum yi ba bal ma hadisi annabi manzo Allah bai san hira bayan isha ko da zaka yi hira ka tafi gida ga inda zaka je kai ka samu lada tare da iyalanka shi ya bi akan ka je ka ka zauna kai ta hira wani sai ma sai ga an shiga abinda bai da amfani to manzo Allah da yayi magariba ya shiga gida sai yana bila kuma an samu magabata kamar yadda ɗaya daga cikin magabata ke cewa a zamanin sayyidina Usman na gan shi da an ga sallar magariba sai in ga ba kowa masallaci duk sun koma gida suna can suna yin na bilbili to amma kaddara za a yi karatu a masallacin babu laifi dan kaya a masallaci akwai wanda suke ci an kaya a masallaci ba ta yi ba to amma dai magana bi inganci in kaya a masallaci din babu laifi domin ita kanta sallah ai nafila ce wa anhu an karbo da gare shi anan mu ga biyu gabanin azhar biyu bayan azhar biyu bayan magariba biyu bayan isha in ka hada nawa takwas to za mu samu ƙari wa anhu daga shi abdullahi dan umar din radiyallahu anhu ma ce haddasa haddathatni hafsa hafsa ta gaya mu saboda zai shiga cikin gida ne yanzu hafsa kuma yayan shi ce ko mun san yar uwar shi ce baban su daya di ayan na umar ne da abdullahi din da hafsa ita hafsa din matar annabi ce sallallahu alaihi wasallam ta bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli raka'ataini yana yin sallatar rak'o'i biyu hina ya tsulo alfajiru yayin da alfijir ya keto alfijir na gaskiya wanda ake sallah asuba idan ya keto kaga wannan a cikin gida ne ce hafsa ce ta gaya min in ka hada ga takwas da biyu nan nawa goma wa yunadi munadi mai kira yake yin kira ma'ana lokacin da ake kiran sallah suba qala ayyub ayyub yace ayyub shine ayyub ibnu abi tamima as-sakhtiyani ɗaya daga cikin malaman hadisi sai ce wa wa urahu aiwa azunnu ina ganin ina zaton a ƙala ya ce habibatai ne ƙala ƙala anan yana nufin malamin shi na fi'u ina zaton ya ce habibatai ne yana sallah rako ibi yan gajeru a nan duka ce ta malaman hadisi yadda malaman hadisi ke bin komai ɗani da ɗani shi ayyub ya rawici wannan hadisi daga nafe to amma bai iya tunawa da ya zo ya ce yusalli a ne ya ƙara lafazin khafifate ne ko bai ƙara ba amma dai abin da yake kyauta zaton ya ƙara da lafazin khafifate ne to dan kada ya faɗa a zo a samu matsala sai ya ce faɗa abin da yake da tabbas cewa manzon Allah kana yusalli raka'ataini hina ya tsoro fajr wannan yana da tabbas to amma lafazin khafifate ne sai ce wa urahu kuma ina kyauta zaton ina zaton ƙala shi mai riwaya nafi'u ya ce taini. sauƙaƙa wanda ba masu tsawo ba kuma ya tabbata a riwaya haka manzo Allah yake raka ta ba baya yin dogayi na na isha ce har ma ina tambaya wai kuma manzo Allah ya karanta Fatiha ko bai karanta ba saboda yadda take gani nan da nan ya gama su wa anhu an karbo da gari shi Abdullahi dan Umar aidan radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda qala yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama samaniya raka'atin na kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haddato da gare shi na kiyaye na kula na lura shine ma'ana hafiztu na lura da rako'i guda takwas wannan ya tsaya lura lalle manzon Allah yana kiyaye su rakate ni qabla zuhuri rako'i guda bi gabanin azhar wa rakate ni ba'da hada rako'i bi bayan azhar hudu kenan ko wa rak'ataini ba'da al-maghribi da rakoyi bai bayan magariba a ina manzo Allah yake yin su a gida kamar yadda yake riwaya ta nuna wa rakataini ba'da al-isha'i da rakoyi bai bayan isha ina manzo Allah yake yin su a gida wannan Abdullahi da Umar yace wannan ni na lura na kiyaye na haddace manzo Allah yana yin su qala ibn Umar sai ibn Umar yace wa haddathatni Hafsa amma Hafsa ta gaya mun ta bani hadisi bi rak'atayil ghadati da rakoyi biyun asuba ghadat shine sallar asuba walam akun arahuma minan nabi sallallahu alaihi wasallam amma ni fa ban gansu daga manzo Allah saboda manzo Allah a gida yake yin su mun yi bayani cewa manzo Allah kai in fajiri a gida ne wanda galibi wannan ya kamata mu raya in aka kira sallar asuba kiran sallah wanda alfijir yake to wanda daga shi sai sallah sai kai alwala in kuma kana da alwala sai ka tashi sai kai rak'atayn fajr a gida sai ka ɗan shingida inda sauran lokaci in ba lokaci sai ka fito zuwa masallaci in ka zo masallaci ka shigo to abinda za ka yi tahiyyatul masjidi sunan shi amma in baka ya gida ba in ka zo masallaci to sai ka yi rakatayin fajr din ya halatta ka yi a masallacin idan ka yi ta a masallaci za ka yi ta wasu malamai sun ce za ka iya niyya biyu niyyar rakatayin fajiri niyyar kuma gaisuwar masallaci in kai sai kuma ka zauna ka jira liman ana abdullahi bin shaqiqin an karbo daga abdullahi bin shaqiq kale yace a aisha wannan hadisin ya gabata na tambayi aisha radiyallahu anha an salati rasulillah dangane da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaya yake yi qalat tace kana yusalli qabla zuhri rak'atayn kana aisha tana faɗe da manzon Allah yake wani ce ya akai ta gani idan manzon Allah yana kusa da masallaci da manzon Allah ya fita daga daga gida masallaci gidajen matan shi gaba ɗaya duk jikin masallaci suke bal ma hadda akwai sabban da su ma daga gidajen su masallaci kai tsaye za su shigo daga ba manzo Allah ce dan su toshe kofofin su banda ta sai jina Abubakar shi ya bar tashi koba din da haka sai zama na kowa ya toshe to manzo Allah daga daga masallaci gidan shi zai shiga wata riwaya yana mika kanshi ma a taje mai yana cikin jikin shi yana masallaci ya mika kanshi a taje mai kai to da haka na Aisha ba maki za ta iya ganin mai manzo Allah yake gudanarwa kana yusalli qabla zuhri rak'ataini gabanin azhar yana yin raka'a biyu wa ba'da rak'ataini bayan ta yakan yi raka'a biyu bayan azhar wa ba'da al maghrib rak'ataini bayan maghriba yakan yi raka'a biyu wa ba'da al-isha'i rak'ataini bayan isha yakan yi raka'a biyu wa qabla al-fajr sintaini bayan al-fajr kuma gabanin al-fajr yake to yakan yi raka'a biyu nan ta ce ƙablal fajiri, shin su ne rak'atai fajiri ko ba su ba su rako yi yabe ne wanda wanzu Allah wani sa'in mun karanta a baya in yi sallar dare to yakan kuma yi yi guda biyu sauƙaƙa a zaune su ne take faɗa suka ce ya halatta idan kayi babu laifi dan haka sanya wutiri ya zama ƙarshen sallar ka a dare mustahabbi ne amma yanzu da za mu sallah a nan da azumi mai kiyamar laili mai wutiri ka koma gida ta farka to in kana da fahimta za ka iya yin sama da sha ba laifi dan ka ɗora sai ka yi cikakkiya ba tare da kayi wutiri ba wutiri ne ba a yin guda biyu a dare ɗaya amma ba laifi dan kayi wasu rakoki bayan shi da haka su take nufi a nan asim bin jamra ya kul asim ibn jamra yana cewa sa'alna aliyan mun tambayi aliyu karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskar shi wannan lafazi galiban malamai suka ce a ce radiyallahu anhu shi ya bi saboda a daidaita shi da sauran sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah haka ya faɗa a kansu a ce radiyallahu anhum wa radu amma da zaka ce karramallahu wajahu din ba haramun bane ba sabo bane sai dai ya riga zama kamar wani shi'ar ne kamar wani labazi ne da rafida shi a suka bi amfani da shi musamman alaihi salam ce aliyun alaihi salam tana amfani da wannan galiban akan a'immansu sai malami suka ce dan kai ka kauce shiga shubha dan wani je ka ce aliyun alaihi salam sai ce wancan dan shi'a ne idan kauce shiga wannan sai ka ce radiyallahu anhu amma magana a ce bai taba sujada ga gunki bai sa ake gaya masa wannan wannan duk ana kama kama ne cewa bai taba sujada ga gunki ba akwai sabbin da an haife su a cikin musulunci abdullahi bin zubair in ban manta ba in ba ne ba shine sabin da aka fara haihuwa bayan hijira daga makka zuwa madina an yi hijira da mahaifinsa kafin ta shiga garin madina suna bakin gari ta haife shi kaga musulmi ya zo to shi kuma me za a ce mai in an ce karramallahu wajahu wancan bai taba yi ba yasa wani wasu bayanai da shekul islam yake a cikin manhajin sunna wanda ba su gane ba ko wanda suke da son zuciya suke yana zagin sai jana ali ba zagi ba ne dalili ne yasa ake fito da su shehul islam galiban yana cewa yawancin falala da daraja da ta zo kan sayyidina aliyu zaka tarab bai ke keɓanta da ita shi kaɗai ba akwai sabon da suke da irin wannan daraja da falala misali ya inganta hadisi manzo Allah yana cewa gobe zan ba da tuta a yakin khaibar manzo Allah ya ce sahabbai gobe in gari ya waye zan danka tuta ga wani mutum da Allah zai yi bude a hannunsa wannan mutumin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yana son Allah da manzon shi kuma Allah da manzon shi ma sana son shi da manzon Allah ya faɗa ka da gari ya waye akai sallah ko da sahabi fata yake zama shi za a ba saboda wannan shaida da manzon Allah ya bayar sai jina Umar da Autarwa ya ce ban taɓa jin kwaɗayin ina kwaɗayin a shugabantar da ni a basi a ranar saboda in ya manzon Allah ya kira ka ya baka tutar to sheda ce cewa kana son Allah da manzon shi kuma Allah da manzon suna son ka da gari ya waye manzo Allah ya kira Ali bin Abi Talib ya bashi kun ga wannan falala ce da daraja ga sayyidina Ali amma shi shi kadai ke banta da irin wannan ka zo mun karanta hadisin Mu'az da manzo Allah yake ce ya Mu'az inni uhibbuka ni ina son ka duk wanda manzo Allah yake son shi Allah yana son shi duk wanda manzo Allah yake son shi yayi abin da ya cancanta a so shi to sannan akwai ruwa ya makamanta irin wanda ce to haka dai in ka dauke yanzu misali da manzan Allah zai tafi yakin Tabuk ya bar sai jina aliyu ya zama shi ne zai zama madadin shi zai zama khalifan shi a cikin garin Madina shi a suka ce wannan dalili ne na cewa shi ne khalifa bayan annabi tunda da manzan Allah zai tafi yakin Tabuka shi ya nada ya zama madadin shi sai ibnu jami'a ke cewa to ai a yakin Uhud a yakin Badar da fitar da manzo Allah ya bar Madina yana yana nada wasu madadin shi kuma ya nada wasu mutane da man su ma za zama khalifa ne bayan manzo Allah ya nada Abdullahi bin Ummi Maktum manzo Allah ya taba nada shi ce zama ka zama khalifa na inna tabi to kage sai ya ce wannan falala ce da daraja amma ba ta nuna cewa shi zai zama khalifa to irin waɗannan maganganu yana da su cikin minhajus sunna da yi bayanai irin wannan daka anan radiyallahu anhu ya bi a ce kan karramallahu wajahu an tambaye shi kan yi wa sayyidina aliyu salati shi kadai ya halatta a keɓance da salati a ce aliyun alaihi salam ibn jami'a yake cewa to wannan shi'ar ne na rafiza al'aslu shine in za salati a hada da iyalan gidan annabi kamar yadda ya zo hadisi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kaga ali Muhammad ya'yan manzon Allah sun shiga mata matayen manzan Allah sun shiga dan ya zo a wata riwaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi sai wanda ya fassara mana ali Muhammad sune azwajihi wa zurriyatihi sai ce in a cikin jam'i aka akai balabi amma ware shi shi kaɗai ce wannan alama ce ta rafdu sai mutum ya nisanci wannan dan kada ya zama ya ba da shi da za a yi mai kallon wanda yake ba daidai ba to anan ya tambaye sai jana aliyu an salati rasulullah sallallahu alaihi wasallama minan naha dangane da sallan manzon Allah da daddare fa qala sai ce innakum la tutiquna zalik sai jana aliyu ce ku ba za ku iya yi ba ma'ana yadda manzon Allah yake sallah da rana a yini ba kowa zai iya kwatanta ba kuma in ka kalla halin ma yanzu ka tabbatar sai jana aliyu yayi gaskiya da ya ka samu cikin wanda zai nafilan nan raka'a goma sha biyu a dare da yini sai ɗaiɗaiku akwai bayan Allah masu kiyayewa qala yace ba kullu sai muka ce man azaka zalika minna sallatu wanda zai iya cikin ai sai yayi ka gaya mana wanda zai iya sai yayi fa qala zai ce kana idza ci shamsu hahuna idan rana ta kasance anan ka hay'atiha min hahuna inda al'asri kamar irin gurin da take anan da la'asar sallar raka'a sai raka'a biyu idan rana ta kasance anan yana nufin mahudatta irin gurin da take kai yanzu tana nan da la'asar ma'ana da la'asar kaga in ta tauza da faɗi za ga tana kusa da mafaɗarta to idan tana kusa da mahudarta ma'ana rana ta ɗago sai ya raka a sai zai iya zama sallar walha kenan wa idza kanat shamsu min hahuna idan rana ta zama tana nan ka hay'atiha min hahuna kamar yadda take a nan inda zuhuri wajen azhar sallah arba'a ma'ana in rana aka yi sallah azhar a ina take ta karkace daga tsakiyar sama to in tana wannan wajen sai a hudu ma'ana yanzu ba biye yake yi ba gabanin azhar hudu yake yi a bayan bayan azhar yake ne bi ba biye yake yi ba hudu yake wa yusalli qabla zuhri arba'a gabanin azhar din kuma sai yi hudu kun ga mun samu can bibi yanzu ga riwayar hudu hudun nan zaka iya yin su a haɗe kai sallama kwa daya bal wani bayani ma da naga wani malami ya kawo cewa a'a abinda ake so ka yi su kamar yadda ake sallah a zahar da la'asar ma'ana ka yi tahiya guda biyu kai sallama wannan hadisin abin da yake gwada kenan ma'ana in ka tashi yin hudun kai biyu ka zauna kai tahiya sai ka ƙara miƙewa kai biyu sai kai sallama wannan hadisin abin da yake bayyana kenan wa zakara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yusalliha ya ambata manzon Allah yana yin wannan sallan ne inda zawali yayin da rana ta karkace wa ya muddu biha kuma yana ma'ana tsawaitawa a ciki ma'ana bayan rana ta zawali manzon Allah yake yin wannan salloli guda hudin wa ba da haraka ta bayan ta raka'a biyu wata riwaya hudu wata riwaya biyu wa qabla al gabanin la'asar arba'a sai manzon Allah ya hudu gabanin sallah azhar sai manzon Allah ya hudu to ga yadda bayanin yake yafsulu baina kulli raka'ataini bit taslimi ala al mala'ika al muqarrabina al mu'minina wal muslimina yana rabewa tsakanin da me yake rabe tsakanin raka'a biyun bit taslimi da yin sallama wanda ya bi annabawa din minal cikin mu'minai na A nan sima ne suka ce yana nufin yana yin tahiya domin a cikin tahiya kana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina manzo Allah ya ce idan ka ce wa ala ibadillahi salihina sai wannan gaisuwar ta samu duk wani bawan Allah salihi na kware a sama yake ko a ƙasa a ga mala'iku sun shiga cikin suka ce to tahiya ake nubi ana wana in manzo Allah ya raka abi sai zo na yi tahiya sai ya miƙe sai ya raka abi sai ya sallama shine yadda yake yin hudin kenan wannan su ne karshen hadisan da shak albani ya sakaito mana daga hadisan da imamu tirmidhi ya kawo cikin wannan babi to dangane da abin da ya shafi sallolin nafila ga wannan littafin da yake hannuna bughyatul mutatawwi fi salati at-tatawwu bughyatul mutatawwi fi salati at-tatawwu na malami Muhammad bin Umar bin Salim ba zamul sunan malamin kenan shi littafin madaidaici ne a nan da ke ji hankalin yan uwana ɗaliban ilimi duk lokacin da ka je kasuwa ka ga littafi da aka yi kan wata matsala kwaya ɗaya kuma malamin da ya rubuta littafin sananne ne malami ne mai kokari da bincike to kai kokari ka saya saboda zai rage maka aiki in ka karanta wannan littafin duk wata nafila ta taɗawi'i da manzan Allah yake yi ta sallah tun daga waɗannan da muka karanta da sallar dare da wutiri da sallar walha har ma da sallar da ake raka abi bayan an yi alwala da gaisuwar masallaci da salatu tauba da sunnatul juma'a da sallar tasbihi a gurin wanda suka inganta hadisin da sallar istikhara da sallar kusubi na rana ko na wata da sallar idi da sallar istisqa sallar roƙon ruwa da sallar jana'iza duk wannan ana sanya cikin sallolin tadawwi tun da ba farilla bane duka ba farilla bane shi yasa ya kawo su to dai yayi magana karshe kuma ya ka bido inda ake a cikin wannan sallolin to in ka siye shi duk lokacin da ka zo in karatu zaka yi a majalisi sai ka bi sai ka karanta shi ya tattara ma duk ruwayoyin guri daya domin kamar yadda muke gani in kana so ka bayyanci hadisi na wata matsala to ka tattara ruwayoyin in ka ɗauki riwaya ɗaya ba za ta fa'idantar da kai yadda ya kamata ba yanzu a cikin karatun da muke a riwaya abdullahi dan umar akwai inda ya ce manzan allah yana nafilar bayan magariba a gida a wata riwaya kuma bai ce a gida ba to kaga in ka karanta wanda bai ce a gidan ba sai ka ɗauka a masallaci yake in wani ya zo ce a gida manzan allah yake sai ka ce mai a'a to amfanin tattara ruwayoyi kenan in ka tattara ruwayoyi sai abin ya fito maka a fili amma in ba haka ba za ka iya ma zuwa karanta wata riwaya ka bayyanci hana abin ta yi alhali ga wata riwaya tana nuna ga abin da aka hana ga wanda ba hana ba to yin irin waɗannan littattafai za su taimaka wa ɗalibin ilimi idan ya tashi karantarwa wajen bibiyar abin da zai karantar sai ya karanta kuma ya samu fa'ida mai yawa kuma ya fita da kyakkyawar fahimta kisa irin waɗannan ƙananan littattafai suna da fa'ida ga ɗalibi ya dinga siya idan ya gansu musamman na malamai sanannu masu bincike kuma suna nan har ana nan ana ta yin su yanzu ba wata matsala ba ce in ka bincika ka samu malami malami sun mata littafi wani littafin za ga a zama ɗaya za ka karance shi to na so mu dan bibi wani abu amma lokaci ba zai bamu ba dangane da waɗannan salloli na na ratibai amma dai galibin abinda za mu ambata mun karanta shi a cikin waɗannan hadisai da imamu tirmidhi ya kawo don haka sai mu ce abinda yake na daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka bada na kuskure Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana kuskuren mai ba mu ikon gyarawa Allah maɗaukakin sarki ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu ka kuma ma'ana jikan yan uwan musulmai da suka rigaye mu gidan gaskiya ko kuma da muke kan hanya ka sa mu cika da imani anan nake cewa wa bihaza kadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa arju an tansarihu rashidin